Washington DC. To jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a daidai wannan lokaci. Shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. akan mitoci 25 da 31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Nijar da suka hada da rediyo a amfani da sarauniya da kuma niya a can kuma sai kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alfa Radio. Sannan za a iya jin yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Ni Zahra Aminu Fage zan gabatar da shirin. gaba shirin yau da gobe na magana ne akan harkokin ilimi, fasaha, siyasa da shugabanci na gari. A yau sha biyar ga watan Maris na shekarar 2023 za mu magana ne akan wayar da kan matasa kan tashe-tashen hankula a lokacin zaɓe. namu na yau wakiliyar sashen Hausa ta tattauna da masu ruwa da tsaki a teburin tattaunawar mu. Sai ku kasa kunne don sauraron shirin yau da gobe. jama'a za mu fara shirin ne da kai ziyara jihar Kaduna ƙarƙashin jagorancin wakiliyar sashen Hausa Binta Ibrahim da bakin da ta gayyato mana waɗanda za ta gabatar da su. To yan aji barkanmu da sake sada da ku a cikin ajinmu na yau da gobe. Yau za mu tattauna ne akan siyasa. kusan mako biyu da suka wuce an gabatar da zaɓe na gama gari wato zaɓen da aka yi na shugaban ƙasa da 'yan majalisar tarayya da zuwa yanzu muna shirye-shiryen gabatar da zaɓe ne na jihohi inda za a yi zaben gwamnonin jihohi da kuma 'yan majalisun jiha to koya aka yi gabatar da wannan zaɓe duk da ana ta korafin cewa ba a fito an yi mata da matasa wanda su ne kashin bayan shi wannan zaben an ce bana kam akwai dan koma baya akan waɗanda suka zo suka kada kuri'a menene shirin mata da matasa a cikin wannan lokaci da muke fuskantar zaɓe sannan kuma da jan hankalin da za mu yi wa matasa maza da mata akan shiga cikin harkar tashin hankali lokacin zaɓe barkanku da zuwa a cikin zauren namu muna tare ne da hawa muhammad alfa hafsa balaraba sani da kuma bara'atu muhammad sai kuma zainab muhammad awal inda za mu tattauna da su barkanku da zuwa to a matsayin ku na iyaye mata kuma iyayen matasa bana eh, an gabatar da zaɓe a najeriya inda aka samu shugaban ƙasa me za ku idan aka ba ku dama ku faɗi yaya kuke ganin yadda aka gabatar da shi wannan eh, kada kuri'a salamu alaikum warahmatullahi ta'ala zaɓe a gaskiya a wannan shekara an yi zaɓen da an daɗe ba a yi irin shi ba da mu dai mukan yi zaɓe ne na ra'ayinmu a wannan karin sai muka yi cancanta saboda dukkanmu mutane ne waɗanda mun ga jiya mun ga yau an bugu iya buguwa mun daina barin cewa mu dole sai wani yayi saboda haka kuma wannan zaɓi da aka muka samu Allah ya mana muna roƙon Allah ya sa shine alkhairi a rayuwar mu ta duniya ma ba Najeriya kaɗai ba. To alhamdulillah alhamdulillah mu dai lalle mun ga cewa yara samari da suka saba yin hargitsi idan an fara waɗannan zaɓe wannan karin ubangiji allah ya taimaka mana da mu mata yadda muka jajirce muna yi musu huduba muna gaya musu muhimmancin su saboda su ne gobenmu yau waɗanda ake zaɓe gobe su muke sa ran za a zo a zaɓa domin an ce yaro manyan gobe ka gani yanzu yaushe za ka je ka yi wasa da ranka kai a na neman wani kai ka kai kanka ka kashe kanka saboda na wani bana na ga canji mun ga canji sosai sosai saboda ba su je sun yi wannan hargitsin ba anya arewa lafiya lau ba mu ga wata tsiya ta taso ba mu uwaye da muke cikin gida hankalin mu a kwance ba dawo mana da wata sababi ba to alhamdulillah zaben bana kan mun ga canji sosai ni canji na ɗaya da na gani dama abin takaici idan irin haka lokacin siyasa ta tashi sai ki ga mata sun yi nan ir mata sun yi nan ir gaskiya na ɗaya ba mu ga wannan ba mun samu natsuwan mata duk da yake ana bin su gidajen su ne in ma yan takarkarin ne can suke zuwa kamfen masha Allahu sannan bangaren samarin mu gaskiya an samu daidaito an yi kira kuma iyaye sun amsa sun ma 'ya'yansu faɗa gaskiya ba a samu wani tsiya da za a ce an yi faɗa can an yi faɗa nan a yi kura da ci kura duk ba a yi wannan ba masha Allahu sannan kuma abu na uku gaskiya ranar zaɓe mun saba a fito a da fifi mm. gaskiya mu a arewacin najeriya mutane ne bil adama ne mu masu yawa kasantuwar kowane namiji ɗaya yana da mace ɗaya biyu uku hudu a gidan shi to wannan karan gaskiya ba a fita ba fatan mu da addu'an mu dan Allah a fita a zaɓi abin da rai yake so kuma Allah ya zaɓa mana zaɓe dai yana hannun mu amma Allah ya gama zaɓan shi yau kowa ta fita ta je ta zaɓi abin da take so su mata da maza amma fa gaskiya ba a fita da yawa ba muna addu'a zaben da ya gabata zaben da ba a fita da yawa ba ai ba haka ake fita ba gaskiya ba a fita da yawa ba muna addu'an nan gaba a fita ya fi haka a zaben da za a yi na 'yan majalisun jihohi tare da na gwamna yau addu'an muke nan domin mun mun fi son yadda muke da yawan nan a tabbatar da arewacin najeriya masha allah gaskiya zaɓe alhamdulillah tunda gaskiya ba na ba mu ji inda aka yi sara suka ba ba mu ji wani abu ba matasa sun tsaya tsakanin su ga allah iya abin da suka ga za su yi sun yi wa'anda suka fito wasu ma ba su fito sun zo gurin ba haka mata wasu sun fito wasu ba su fito ba kamar yadda aka takura jama'a kan rashin kuɗi shine silar da ya sa matasanmu ba su fito sun yi banga siyasa yadda ya kamata ba kuma mu muna ganin insha allahu tun yanzu ya fara zama alkhairi zuwa gaba wato kamar yadda shugaban ƙasa ya yi wannan ake ganin bai kyauta ba ya takura ya matsa akan maganan canji wannan canjin yana ɗaya daga cikin abin da ya sa muka samu zaɓe a najeriya cikin kwanciyar hankali da natsuwa da kuma samun abin da ake nema ba a samu akasin haka ba. Ba ba. mu bi ba. Saboda wanda ya ce ma ya bada ya fito ya faɗa. Saboda mun yi zaɓe ne kawai wanda ra'ayinmu ya ce ga abin da zai mana shi muka zaɓa ba wai mun zaɓi zaɓinmu ba ne cewa kawai fati kaza nake bi kaza ɗin zan yi. A a cancanta muka bi. To kuma a wannan zaɓen ba mu taɓa ganin zaɓen da aka yi aka ce ba a ba da kuɗi ba kuma an yi zaɓe kuma shiru ba tashin hankali sai wannan to alhamdulillah ai dole a yi zaɓe a irin haka saboda kamar mu mata da muke gida daure da kwance babu ko sisi yaushe ka bar ɗanka je ya jawo maka fitina tun da nan za ka ce in fa ka je ka jawo abin da ya fi ƙarfi na sai dai ka zauna sosai saboda ko sisi ban da da zan je ma belin ka sosai shi ma kan shi bai da shi da zai je yi wani abu to fitina ya yiwu ba sisi wato kenan kun je eh, eh, a to dole mu ja musu kunne to abinci ma da zaka ci kuɗi ma ko kana da shi a banki baka samu kashi ba balle ka siya transfer ba a samu mm. to ta yaushe ka je saka samu na bai karɓa kana nema kana neman wanda zaka ci baka samu ba sai na belin yaro ma an rayu ke ba mu da yake mu mata muna mm. gaya mai ƴaƴan kuma sun san muhimmancin mu saboda sun san tana tare da mu muna tare da su kuma suna kaunar mu da dai muka gaya musu wa'annan sun san koyaya ne mu ne muke musu sannan yanzu babu halin musu sosai dole su saurare shi zaɓin bana ba cancanta tsakani da Allah aka yi domin mu muna bin ne me kai ma na kusa da kai me kai ma yan unguwan ku me kai ma yan ku bari har ya zo gare mu hmm. matukar baka taba yi ma wani ba baka taba yi ba to gaskiya akwai ayat tambaya akan ka ki ce mu ku masu zabe dai a arewa ki musamman ku mata ki dan ido ya waye kenan gaskiya ido ya waye da dan taliyan nan bai aiki ba. Aikin ba karfin shi ba. Gaskiya mu bana mun fi karfin taliya da shinkafa. Kin ga yayi yawo wani naira naira sun ma mun fi karfin shi. bai yawo ba sabulu bai yawo ba. Saboda menene muna ganin waye zai taimaki in kin lura yanzu bana duk wani dan takara yakan nemi ina mara lafiya yake in taimaka mishi makarantar can me ake nema in taimaka saboda sun ga mun san me muke yi. Ina mara aikin yi. Da ne bashin siyasa gelan mace. Ina wanda bai yi karatu ba a nemo mishi. Addu'ar mace kawai gelanta na bakin kofa duk gidan kaza dan takara ai ga dama nan da wato ku kuke kai kanku yau amma a yanzu yanzu haba ai kuma an wuce wannan level din ai yanzu sai an zo in ka zo din ma sai ka gaya mana meye manufofinka wani abu ne kake son kai mana in ka zo idan ba ka yanzu muna da yan kungiyoyi da daman mu to a wannan mukan zauna mukan tattauna kafin nan da muka tattauna sai muka ga cewa me za ka mana har in ma aka ziyarci gidan mata sai sun tambaya muna da yan makaranta kaza ba kuɗin waye muna da yan makaranta kaza sun gama ana neman aiki ya mu sun nemi police civil defense kaza mm. to honorable ta ina za a tusa mana ya mu in kana son mu eh, asibiti ba kaza asibiti ba kaza mm, gaskiya ban haka aka yi in ka san ka taba yi ko kana yi to amma an baka taba yi ba to gaskiya kam ina ai kuma ba mu baka gaskiya ba zaben ka. masu sauraro har yanzu dai ana tare ne da sashen hausa na murya amurka a cikin shirin yau da gobe za mu koma zauren namu domin jin ci gaban tattaunawar bana an ce um, an yi wani irin siyasa ne na shinkafa da wake eh. ma'ana ba kawai jam'iyya ake cewa sak din nan mutum daga sama har kasa mm. kamar yadda hajiya zana kuke cewa kun biya da cancanta mm. ma'ana ko da wani irin fati ko wani irin kungiyar eh, su biya ke Um, jam'iyya kowane irin jam'iyya mutum ya tsaya in ya cancanta za ku hmm. jefa mishi ko da ko jam'iyyar da kuke so ne in bai cancanta ba ba ku sakawa hakan ne hakan ne kuma ba za mu yi magana ba ai na ji an ce shinkafa da wake kuke ce mishi ai ba za ka yi magana ba domin menene can wurin kin ga an hada ga wannan kika ga shi dama can mai taimakon jama'a ne wannan kuma kuma fatin su daya to ai ba magana zaki ba ke da kanke jin da tana hannun kin ba mai zuciya zuciyarki idan kika je za a biki ne za a ga mai kika suke ne zaki kuma wannan abu za zaɓin Allah ne sannan kuma kowa yana da ilimin shi yanzu ba idan mutum kake kallo ba yana magana kana duba abin da yake faɗi sosai kai zaka tantantan maka kan kwalwanka ka san wannan makaryaci ne wannan zai aikata ko ba zai aikata ba ai a da idan dan takara ya zo kuka zaɓe shi ya tafi sai bayan shekara hudu zai dawo to amma yanzu an sanza ka tafi kai aiki ka dawo a zaɓe ka ka tafi ka zauna ka dawo mu ka a gobe a wannan tsarin ake a najeriya yanzu mun samu ci gaba. Bisa al'ada na siyasa musamman a Najeriya an san ana amfani da matasa ne. Mm. Wato bayan ko an siyo ku da dan taliya da dan magir gishiri mm. su kuma matasan akan hada su da yan kuɗi kalilan mm, hada su da yan shaye-shaye su tara zo ko kuma eh. su je suna satan ah, akwatin ƙuri'a. Bana an ce an ga canji a arewa. Gaskiya ne. kun ja kunnan matasa kenan ai kuma ta gumu kai yaushe ka ba ka ga maman ka bata dora tukunya ba ga kannan ka na hamma kwana biyu ma bata dora ba baban ka ma ba yi da shi a aljihu amma ka dauko wallahi sai dai a rike ka an baka ATM ka je POS an ce ba kuɗi tukunya ba a dora ba cikin ka bai koshi ba ina maganan nemo dalili to a yanzu ta yaya za ka je ka yi daukan maganar saboda kai maganar ba ba ka da karfin daukar maganar dama yan kwayoyi ne za a baku saboda ba kaunar ku ake ba gaskiya a yanzu mun samu canji sosai ko canjin kuwa da muka samu duk da an ɗan rike wannan kuɗi gaskiya mun jiga mun lallasa ma to amma alhamdulillah masha Allah kowa ya shiga hankalin shi kuma kafin ma a ce an rike kuɗin nan gaskiya kowa ya shiga hankalin shi domin mun gane cewa idan ma ka je ka sha kwayan shi yaron ya gane ɗaga martaba wani kake yi ka danna taka eh, hmm. shi yasa kowa yanzu in kin lura kankanta dan shi yake yi duk yanda za a in wankau ne zaki je ki yi da gogau zaki dan danki ya je makaranta makaranta ko yaya kai ko ticin ya rage ki ana biyan shi a wata wannan uwa head master ce ke ma ki ji daɗi amma sai dai kullun ki sai wani dan majalisa bi wani gwamna kullun yana nan wato ki daga ya daga martabar shi ya tafi kenan sai kuma an gama shekara hudu baya sai ya dawo kuma danki ya fara mai bangar siyasa ai kin kashe kanki ya kashe shi to ai wani ma ba zai gama ma bangar siyasa ba saboda nan za ta cinye da shi dan za ta kashe shi kuma ba a kashe shi ba a kai shi a kulle har shekara hudun ta kare ma bai ci amfanin gwamnati ba to me ka cike din me kai to saboda haka sanin hakan nan mu uwaye yanzu ba mu yi ƙasa a gwiwa ba kowa yana gaya ma dan shi ya kama hayyacin shi ya san abin da ya kamace shi kada ya je ya jawo abin da ya su kansu ma matasan yanzu sun yi tunani domin kuwa ne su 'yan siyasa nan sun ibi 'ya'yansu suna wata ƙasa ba nan kuma lokacin da makarantu a duk da haka ko da suna nan a kasar mu ba irin makarantar jawo su sun ce ku je ku yi mana harka ku nemo mana jama'a ba ma ballantana su sa su a harkar banga siyasa amma sun san su jawo na wasu to su ma masu su yanzu sun ja abin su a jika. Wato kun da ja yanku. Alhamdulillah. To kuna ganin kuma sakamakon ya fara fitowa. Amma sha Allah wannan result din ko ba mu ba. duniya ma tana gani ta kuma sani cewa a wannan zaben an samu canji a arewa arewacin najeriya mun daga tuta amma akwai zaɓe mai zuwa wanda ake ganin tunda akwai tsama nan da can da mm. ake ganin akwai a su jihohi mm. watakila za a iya yin amfani da matasa wurin da hankali ko kuma idan sakamako ya fito a su nuna ba su yadda ba kuna ganin akwai wani jan hankali da za ku yi eh lalle wannan karin mun san kusanci mu da masu san abubuwan nan kamar governor da kuma membership mun fi kusanci da su mu sake yi ma 'ya'yan mu hudu ba akan wanda muka yi musu da mu gaya musu cewa yi na Allah ne kuma su yarda da duk abin da Allah ya yi kuma mun san lalle in Allah ya da Allah zai mana zaɓi mafi alheri ubangiji ya taimaka mana sannan babban jan hankali ga iyaye maza da mata akan wannan zaɓe da muka sa a gaba Shi ne, kai a matsayinka na mahaifi wanda kake burin ka zama uban gwamna ko uban shugaban ƙasa ko kuma kai ɗa a matsayinka wanda kake son ka zama gwamna ko shugaban ƙasa da mu da ku 'ya'yanmu babban shawara shine kamar yadda kuka samu natsuwa mu ma iyayenku kuka samu muka natsu to ku ƙara samu mu natsu saboda mun kula albarkan nan da muke sa muku saboda dama mu 'ya'yanmu 'ya'yan albarka ne kuma albarkance ta hane su su biye bangan siyasa ba wai ba bangan siyasa ba ne amma saboda mun jajirce akan 'ya'yanmu muna gaya ma Allah kuma muna sa musu albarka kuma albarkan tana aiki a kansu so yanzu mun ci karfin wa'annan masu ɗora su akan bangan siyasa shi yasa a wannan kiran da nake ƙara yi iyaye su ƙara taimakawa su ƙara ƙarin ƙaimi saboda aikin da ke gabanmu gobe idan an gama zaɓe mu yi murnan tarewa tare allah ubangiji ya sa mu yi zaɓe lafiya shawarar da zan ba mu mata kamar yadda ita hajiya zainab ce magana maimakon a ce mun bar yaran mu ba mu musu magana ba mu bar su su tafi su abin da ba shi kenan ba ya kamata mu kara zaunar da su kowace uwa ta zaunar da 'ya'yanta ƙanana da manya duk da yake kwamishinonin mu na police duka sun yi warning din mutane Allah fa ya gama zaɓe mu kawai muna namu ne idan muka kaɗa amma wallahi Allah ya gama tun kafin a haifi kowa Allah ya sa kaddara shi sai dai mu yi addu'a Allah ya bamu na alkhairi yawwa sannan kuma shawaran da zan kara bamu mu mata zaɓe fa yana hannun mata Allah mu tabbatar mun fito kwanmu da kwarkwatar mu idan mijinki ma bai fito ba ba ka yanda kowa fa ta san da take lallashin mijinta ya fito a fitar da miji a fitar da ɗa mu ma kanmu mu fita domin gaskiya wancan karan an yi zaɓe amma kuma ba a yanda ya kamata ba domin an ce discipline master ya rike kuɗi to don Allah kada mu ɗauke shi wani abu wannan kaddara ce ta Allah mu ma kuma yana ɗaya daga cikin halayenmu mu da muke wani abu sai mu ɗauka jarabawa ce kuma mun ɗauki haka kowa da kowa ya fito a sa muna sa ran denen da kwanaki kaɗan komai zai wuce bi iznillahi ta'ala a fito a kaɗa ƙuri'a a koma gida tunda ba a daɗewa wannan na'ura da aka sake ta sabuwa gaskiya ba ba ta daɗewa da kin je kai minti talatin ma wasu ya musu yawa da kin je an duba an tantance katin ki an ɗaga miki ɗan jan biro kin matsa kusa an ɗauke ki hoto fuska ki da ta nuna shi kenan wuya abin a ce wannan fuskar ki bata fito ba an kuma gwada hannun ki bai fito ba shi ma an bai fito ba wannan hukuma ta zabe ta ba da wata takarda da ake cikewa wanda bai sani bai sani duk in fuskar ki bata fito ba hannun ki bata fito ba akwai takarda fa da suke cikewa ki tabbatar an cike ki sai ki tafi ki zaba abin da kike so masha Allahu da fatan kuma mu da muke cikin gida kada kullum mu cika kudin dinewa mu matsa mu ji mai gari yake rediyon nan ma duk yana koya mana komai yana mana bayani akan komai kuma suna faɗakarwa duka 'yan gidajen rediyo da fatan idan muka ma 'ya'yan mu faɗa mu ma za mu makan mu ba ki jiri ke ma ki ruga da gudu ba dan mu ma mata wani lokaci har gara 'ya'yan sai ki ji dan wani yana mama haba mama to da Allah mu na tsakanmu mu da karshe shawarwarin da zan ba mu shine mu mata tunda mun san 'ya'yanmu suna ji da mu kuma suna son abin da ranmu ke so mu yanzu a yanda za mu ja ra'ayinsu saboda wannan bangan siyasa kar su je su yi shi shine za mu jawo 'ya'yanmu waɗanda muka san ma kansu akwai zafi a ciki mm. mu nuna musu mu mu nuna musu cewa su ne gwamnanmu na gobe su ne shugaban gasar mu na gobe kada su je su yi wasa da yau ɗinsu mu kuma su yi wasa da gobenmu. idan zaka gaya ma yaron ka hakan nan ya ji kuma ya san shi ma star ne a gobe zai yadda ne je ya wasa da daman shi yau kai in ka kai naka a dole lokacin nan ne za ka yi naka su yau ne nasu kuma naku na zuwa gobe saboda ku ne yaran yau ku ne samarin yau kuma ku ne manyan gobe mata mu jajirce mu yi wayannan abun kuma ubangiji Allah ya taimaka mana matan mu ina ƙara kira ke nan gaba waɗanda muke ƙoƙarin mu hana yin bangan siyasan nan su ne shugabannin mu su ne kansilolinmu su ne ciyamominmu su ne gwamnoninmu to in allah ubangiji ya taimake mu suka gane mahimmancin wannan to gaba ba wannan irin bayanin ba ne sauran ba mu san shi ba don allah ke yin shi tunda a wancan zaɓuɓɓuka da muka yi ai ba kwamfuta muka yi ba na shekarun baya to sai allah ya kawo mana sauki wanda zaka je ne kawai minti biyar sha biyar ma ya isa kayi ka gama ka wurin to ƙila nan gaba ma ba mu san wani iri ba ne kana zuwa ƙila sunanka ne za a ambata ya nuna hoton shi shikenan kuma ka kada ka kara gaba Allah ubangiji ya shige mana gaba Allah ya sa mu ga taron nan um, zaben nan lafiya kuma Allah ya ba mu ikon zaben na kwarai wanda za su amfane mu su amfani kuma ƙasa da duniya baki ɗaya. ɗaya shirin namu bari mu leƙa filin kwalamar mu a birnin Kumasi Ghana tare da wakiliyar mu Hauwa Abdulkarim Young Pioneer da bakuwar da ta gayyato mana. Assalamu alaikum masu sauraron mu a shirinmu na kwalama yau za mu tattauna da Malama Sumayya Tahir. Salamu alaikum Malama Sumayya. Mm, wa alaikum salam. Ajiya yau mun tuwo da miyan ayayo. Tuwo da miyan ayayo. Ajiya hawa. To, farko dai zaki tuwo da miyan ayoyo in za ki tuwo kin ne garin masara da kwakwante da muruka muka sani na tuwon kenan she ki samu in ayoyon kuma ne she ki samu ayoyon ki kananan kifi da wadawa da tomatoes tankuwa da kayan spices ki dai da kike ne kin ya ki yi shi kin yi farko kin yi stew nan daban she ki miyan kuma daban ya ake yi wani abu za a fara ɗauka shi soyan ayoyo fulo kamar da muka sani daban yake da fulon da ake cin shinkafa? Eh aka nan no ne fulon nan no da ake cin shinkafa shi no ne za ka yi na ayoyo kuma wasu dai na use manja su yi da shi na ayoyo wasu kuma na use fried talk su yi da shi shi sa processing dai aka nan no ne yadda ake yin stew. To ya ake yin stew? Farko kin libiya so banki kan wuta shi kisa albasan da kika yanka cikin mai mai jani fito ne sai ki sa albasan kika sa albasan ki kina son kin sa mamoni kina son ba ki sawa kifi ne warin eh aka shi yake kiran mamoni aha ki sa in kika sa wasu in kina son ba ki son optional ne sai ki sa kika sa shi ki kawo in albasan yayi dan taushi kadan shi ki sa yankin amount na ruwa tomatoes na ruwan kenan shi ki bar shi yi taushi kadan ki kawo tankonki pakwisto tankon gari fresh tomatoes ya shi ki sa shi ki kawo tankonki pakwisto mhm. da kina so kin sa tankon gari kuma bai miki ba mhm. shi ki kawo tin tomatoes amo kunku na kunku na gwangwani kenan kunku shi ki sa an kika sa shi ki motsa shi mm. dan for wani minit kadan ce ki kawo kayan spices ki kin need abin ga kakado ne ko garlic inda kina son shi ki don ba kowa ke son shi cikin stew ba san kina son shi ki sa kakado da garlic me ke kara abinci ya ba shi taste ya ba shi nice taste da nice flavor kuma ma abincin isa shi ki sa mishi shi ki kawo kayan kifi ne zaki use opoku ne ko dai abin ga lokacin kin soya shi sannan ki sa in kina son shi ki sa nama ne kin kin soya kin kin zabke naman kin zabke kin soya shi ki juya cikin ki motsa shi shi ki bar shi yayi dan wani minti kadan ki rufe kai kamar adadin minti na bakwai goma mm, ya yi kai minti goma ki rufe kai ki bar shi ki kuma motsa ta. kamin haka stew ya yi ready ayoyin kuma yadda ake yi shi kowa dai da yadda yake yi ayoyin shi farko kin jirka silver ki sa mishi ruwa cikin ruwa kadan ba ruwa da yi ba kin sa ruwa kadan shi ki kawo kanwa kanwa kanwan nan kin tun jika shi saboda kika sa shi haka nan wani kanwa na na ka sa cikin sa kin jika in kika jika nan ruwan nan shi ki sa kadan cikin ruwan ayoyin da kika jirka yana bari yayi yauki kuma yana bari ayoyin yayi yauki bai sakewa ruwan ya yi zafi ko ya yi tabasa shi ki wanke ayoyin ki lokacin kin tun gyara ayoyin kin wanke shi ki sa cikin ruwan shi dafu da shi yasa in ya dafa ya yi soft kin taba ki ga ya yi taushi yasa in ya yi taushi na to ayoyin ya nuna kenan shi ki sauki ayoyin ki aje ya yi sanyi kadan shi ki dibiya ruwan wasu dai na gama ruwan kananan kifi da dawa gaba da su sa mishi magi bayan sun jirka ayoyin wasu na gama haka nan suna gama kananan kifi da magi duka cikin ayoyin gaba da yayin su suka sauke sance a caccaka ko kina da blender shi ki use blender wasu kuma na yin shi bayan kin dibiya ruwan ayoyo kin sa ayoyo kin sa kanwa shi ki sauke ni yayi sanyi shi ki dibiya sabon ruwa kadan ki sa kananan kifin da magi da dawadawan shi kuma ki shi separate sa bayan kin caccaka ayoyo wato wancan da kika sauke kika ajiye yayi sanyi eh. wanga kuma daban wannan daban kuma daban shine wanda zaki jirka ruwa kadan ki sa mishi kananan kifi da dawa-dawa da magi da gishiri ki sa cikin sheki bari yi tabasa san yi tabasa na sheki sauke to lokacin kin tun blend ayoyon ki ko kin cacaka ayoyon kun san da yanzu da ana use mostly blender hmm, ba kaman da da ba haka nan ne isa sheki blend shi blend kuma zaki blend kaki blend shi ki dibi hannun ki ya wuce su ma cikin dibiyanin ki yi abin ga so guda to ya yi ok an ba ba kika dibiyanin ki ya yi over ya yi saura kai mashin ya yi over ya yi kamar kuka ba ki samun shi yadda hanyoyi yake shi sakin dibiyanin ki ya yi abin ga so guda shi ki cira ki to kika kare shi ki mix ki doki ruwan kananan kifin na ki juye cikin ayoyin she ki mixin shi ki dibiya shi don abin ga kadan dan tabasa kadan ba tabasa too much ba ya sunke ya yanke yaukin shi nan ayoyin kuma ya yi ready kenan. Da wani abu ake cin sa? Tuwon kadai za a ci shi ko wani abu daban da ake cin sa? Miya ayoyo kiyar ki ci shi da tuwo wasu kuma ko ebanga ma kiyar ki da miya ayoyo ko banku kiyar ki ci da miya ayoyo. Nan muka kawo karshen shirin kwalama na yau sai kuma wani sabon mako. To masu sauraro a nan muka kawo ƙarshen shirin namu na yau a madadin waɗanda kwa ji muryoyinsu da dukkanin abokanan aiki da suka ba da gudunmawa a cikin wannan shirin da wadda ta daidaita mana sauti kuma ta haɗa shirin baki ɗayansa Julie Lazarus Gresham. Ni Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku. mu kasance lafiya. Masu